To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu sauraron wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulin Aminin. Alhamdulillah muna taka Maulana Shak Burhanuddin a ah, kan wannan layi da zai ci gaba da karatunsa. Malam Brandin tun da muka shiga sallah ya je hutu, hutun sallah kun san ayyuka ya yi wa Sheikh Brandin ko ya yi wa ga almajirai ga wayanda ke zuwa karban karatu duka dai a gaban Malam Brandin ya sa yanzu ne uh, Malam Brandin zai ci gaba da karatunsa inda ya tsaya topic da ya yi masa take mai suna zagi a cikin littattafan shi'a wanda za mu je mu ji yabo na annabi sallallahu alaihi minti kaɗan mu sake dawowa insha Allah.

san san san ba za a yi samai ba ba manzo ba da komai ba za ya kasance ba ba manzo ba da rana ba za ta yi mutse ba ba manzo ba wata da bai karin girma ba bibiyan kuwa ba kun yi fatan hanya lafazan da suka yi bayyo daidai ba kar mu biya miya shi ma dan dauda in an ce ka za ka gani baya mai ya hau biya kan haka to ba zai shiga ceto ba To jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a masu sauraron akan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Muna tare da Maulana Shak Burhanuddin a kasar Bauchi wanda Shak Burhanuddin zai zo mana da karatu zai ci gaba da karatu ba zai zo zai ci gaba da karatu saboda akan Sheikh din aka fara wannan eh, cikin wannan ah, zance a kan 'yan shi'a wanda Sheikh din zai magana a kansu aka zo aka yi zaman muƙabala ah, da shak Umar Faruk ya dauke alkur'ani ya rantsuwa abin da ya husata kuma Malam Musa Yusuf Asadu Sunna ya shigo cikin wannan daga kenan cewa 'yan shi'a duk ɗan shi'a suna zagin sahabi saboda akwai shi a cikin littattafansu wai a cikin littafin shi'a kamar kan da shagbarandin ya ba da shi topic ɗinsa wai akwai zagin sahabbai a cikin littattafan shi'a shi sa kuma mu ji inda Sheikh Brandin ya tsaya da mu wancan da kuma inda zai ta da mu a yau wanda aka yi zama na mukabala da Sheikh Brandin ya yi alkawari cewa wai ko bacci aka ta da shi ko ko bacci aka ta da shi zai iya kawo misalai guda dubu a cikin littattafan shi'a inda ake zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shak barakatuh zaki ma'aiki shak burhanuddin wanda suke tare da ku a wannan shafi wanda za su biyo Mu duka muna gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa wa ah. wannan karatu na yau ne kamar yadda zakin ma'aiki ya shimfiɗa ita ce karatunmu na uku akan tabbatar da zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littattafan shi'a wanda ba ƙage babu kuma wato tsana ko rashin adalci wanda duk wanda ke tafa da mu kamar yadda zaki ya faɗa an yi muƙabala a nan wuri da malam umar al'aminci wanda dama abokin tattaunawa na ne kuma mun zo mun tabbatar masa kuma mun zo mun sake karatu ranar yi yau ranar uku wanda ka tabbatar da zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littattafan shi'a wanda kuma ainihin wato mu a cikin wannan karatu shine wato bayyana ma 'yan uwanmu tijjanawa cewa shi'a daban ɗariƙan tijjaniya daban ɗariƙan tijjaniya ba ta alaƙa da shi'a ainihin makasudin shi na babu tijjaniya shi'a babu tijjaniya babu babu wani alaƙan mu inda akwai alaƙan mu da su to bai wuce irin alaƙan mu da wabiyawa ƴan izala ba shine su ma musulmai ne mu ma musulmai ba mu kafirta su amma tafiyan daban kadu da shi'a a ce wai ai an gamu wurin Hassaniya bai ma'ana Imam Hassan da ya zama kakar Shehu Tijjani kamar kan da wasu ke faɗi. Kisa wai saboda haka akwai Tijjaniya Shi'a. Kisa a gurin ka babu wani Tijjaniya Shi'a. Ai babu wani alaƙa tsakanin Shi'a da Tijjaniya wannan magana ne ta gaskiya ta da aki an da alaƙan kenan alhamdulillahi alaƙan musulunci wanda mu kamar da muka faɗa ba mu kafirta su amma maganan wai su ce sayyidina Hassan dan kakan Shehu Tijjani ne radiyallahu ta'ala nu to ai sayyidina Hassan din yanda yayi daban yanda kuma su shi askai daban eh domin ya ishe mu ishara hmm. hadisin nan da Imam Bukhari ya rawaita hmm. an ce wata rana annabi na kan mumbari na zaune hmm. sai ya juya ya kalli sayyidina Hassan sai ya ce in nabi haza ya ce lallai ɗana ɗinnan wannan wa sayasluhu Allahu bihi bainal fi'ataini azimatin min almuslimina da sannan Allah ne sulhun ta tsakanin manyan jama'a guda biyu na musulmi wannan ɗanawa. Da annabi sallallahu alaihi wasallama akwai baɗaka. ka duniyar musulunci sun sa ido sahabbai su ga Hassan wani rana ne da ya zo ya yi wani aiki tafiya da bakin da baya karya ya faɗa jikan zai zo ya sulkunta tsakanin jama'an musulmai manya-manya guda biyu ana nan ana nan kuwa sai ga rikicin saidina aliyu karramallah wajahu bayan ya yi wa fati sai ga sai bayan saidina ma'awiya ya ci gaba da jagorancin bangaren sham saidina san aka masa cappa sai gashi ya zo an yi da ayyaki sai gashi ya kira sulhu ya ba da sharuɗa masina ma'awiya in ya karɓa na ma'awiya ya karɓo innan sharuɗa sai aka yi sulhu daga ranar aka daina wannan yaki ba a ƙara wannan yaki ba to maganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai da wanda suke tagi ai a lokacin aka tabbatar da ga yau ne ranar da ake sauraro maganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a nan mu suna mukan ƙalubalanci shi'a cewa sun ce imamansu ma'asumai ne sun ce imamai ma'asumai ne to tun da sun ce imamai ma'asumai ne ba su saɓan Allah duk abin da suke daga wahayi ne to na ashe wahayi Allah ya masa ma'asumi ne ya masa wahayi su yi sulhu da ma'awiya kuma ya yarda da musuluncin ma'awiya ya yarda ma'awiya ya ci gaba shine jagoran musulunci wannan haka aka yi ba wanda ya isa daga wannan haka aka yi aka yi wannan sulhu kaga ashe yadda sirna hasan yayi su kuwa a gurin su sirna mu'awiyan nan kafiri tunda mun ji ranar ana la'antansa da baban to su sirna abubakar ma ba su sha ba sirna umaru ina kuma ma'awiya hmm? hmm. su ga na kai da sirna hasan ashe yayi daban yadda su suka yi kuma har yayi waki bai janye wannan tawaye din da yi ba bai janye wannan sulhu ba har ya koma ga Allah bai janye wannan sulhu sai ba da shi ne sai na san yayi da har sai na Muawiya ya bar ya bar duniya ko sai na Hassan kake nufi bai janye wannan sulhu ba sai na Hassan har ya bar duniya har ya bar duniya bai janye wannan sulhu ba ya dauki shugaban musulunci a lokacin gaba daya sai na Muawiya ne shine imamin musulmai a lokacin shine haifa wanda yake naɗawa shi yake saukewa da shawararsu wannan haka aka yi wannan abun nan ɗin haka aka yi wannan sulhu ba kuma muna magana don na san za su zo su ce na akwai zancen da suke fai eh akwai zancen da suke fai yayi na suna batu yanzu nuna cewa har sayyidina Hassan har ya bar duniya bai gane wannan sulhu tsakanin shi shi da sayyidina Muawiya ba to amma akwai zancen da suka faɗi cewa akwai ai sayyidina Muawiya shi ya kashe sayyidina Hassan shi wannan magana yasa eh, suke fushi da shi sayyidina Muawiya shi wannan magana haka ne gaskiya sayyidina Muawiya shi ya kashe ya bar aka kashe sayyidina Hassan gaskiya wannan magana gaskiya wannan magana bata tabbata ba a eh maganan da suke faɗa cewa ya Sirna Hassan shi ya bayar da kuɗi a na afwan sayyidina ma'awiya shi ya bayar da kuɗi ga matan sayyidina hassan ta sa masa guba lallai guba guba aka sa masa amma ba wanda isa ya ce maka sayyidina ma'awiya ne ya sa kai wannan abu wannan ruwayoyin da suke faɗan suna sun tabbatar da bata inganta ba eh eh a suna bata inganta ba kuma kuma hatta akwai bata inganta ba wannan maganan bata inganta ba sabila da ɗayan abu biyu muna tare zaki muna muna tare muna tare shayi ɗaya daga ciki ɗaya daga ciki wannan magana yanda ta zama bata inganta ba shine a littattafan shi'a muna da shi wanda cewa na tambaye da lokacin da wannan guba ya kama shi da yake gaya ma sirna husaini mm. cewa guba ne aka bani amma duk wanda ya bani ya na bashi da Allah na bashi da Allah sai ya ce ba a wannan ruwayan bai ambaci cewa wane ne ya sa aka samu ku ba babu wajen da aka ce sai na hasan a littattafan suna a ingantaccen magana sai dai a ruwayoyinsu to kuma wannan dama mu ba mu magana a ruwayoyinsu ruwayoyinsu kuma mu dama ba mu ɗauke ta ruwaya ba ta gida da tanakudi da yake cikin maganganunsu Sai dai a wannan magana a sunna ba ta inganta ba. ba ta inganta ba ne. matansa da ta kashe matansa da ta sa masa guba kenan matansa ma da ake faɗa wasu malaman ma sun ce an ambata cewa domin da sun akwai yar akwai wanda sharifi ne sharifi ne abbasi ya aure ta wanda kuma kusa yake da sirna hassan har ana cewa da ya tabbata ita ne ta bada da guban nan da wannan sharifin bai aure ta kan dan uwan sai dana hassan din Eh, kuma ko kai ne sarki ya aka ce Allah ya sauwake wa dan uwanka matansa ta ba shi guba kana nan ko a mafarki kai da aure ta <laughs> hanyar ta daban hanya na daban a ah, da da haka wannan magana da suke faɗa guba kan guba ne aka bashi wannan ya da guba ne aka bashi ba kuma su zo suna min suna min rabi akan cewa akwai wasu abubuwa da ko da ce aka samu da gurin na ma'auya ba wannan maganar muke nufi ba maganar ya yi sulhu ya yadda shi ne shugaba wannan magana haka ne an yi ta kuma maganan guba ba ta tabbata a ingantattun magana cewa ya tabbata cewa sun suka ba shi guba ba na'am na ce raddi bai faɗi cewa ga wanda ya bani guba bai faɗa ba wannan magana da suke maganar matar sanne har ya bar duniya bai taba fadan cewa ga wanda ya bashi shi guban ba har ya bar duniya bai bai fada ba a a magana ingantacce abin da ya inganta bai ce wani ne amma dai guba guba aka bashi an tabbatar amma bai ce wani eh, a magana ingantaccen magana hmm. yawa sabiya da sai sayyidina hasan Allah ya kara masa yadda Allah ya ba mu albarkacin sa ba su yadda da abubuwan da ya yadda da ba yawa dan da sayyidina hasan da hasan ya yadda da ma'auya kaga da sun ce ma'asumi ne imamai ma'asumai ne yana daga cikin ilzami da malaman suna muke musu cewa in dai sai na san sun yadda imamai ma'asumai ne kuma sai na san yana ciki to ashe ba su kuma zagin ma'auya da suke yi babban kuskure tun da ma'asumi wanda bai sako ya sallama masa ya yadda ya jagorancin musulunci ya zauna a ƙarƙashin mulki sa to su kuma duk da yasa suke zuwa suke kafirta shi ko kuma ma'asumi ya yadda kafiri jagoransa ne dole akwai ɗaya da ci mm. ma'asumi bayan da yake ce kafiri jagoransa ne wannan ana musu wannan ilzamin da yawa daga ciki to da mu shiga karatu dama ina shimfiɗa ne zaki ma ke kamun tambaya idan aka je aka duba wannan littafi na biharin anwari akwai wannan babi na cewa fiman dana Allah azza wa jalla bi gairi imanin min Allah jalla jalalu duk wanda ya bauta wa Allah zaki da Allah a ji wannan hadisin sosai a ji sunan babu duk wanda ya bauta wa Allah ba tare da imani ba halifa daga Allah subhanahu wata'ala in da ya bauta wa Allah ba tare da imani daga Allah ba subhanahu wata'ala a fahimci wannan karatu to bari a ji matsayinsa idan aka duba wannan babu a hadisi na biyu a babu Muhammad bin Yahaya shi ya rawaci hadisin daga Muhammadu kuma ɗan Husaini shi kuma daga Safwan ɗan Yahaya shi kuma daga Ala'u bin Razil shi kuma daga Muhammadu bin Muslim shi kuma Muhammadu bin Muslim ne ce shi ne ainihin ya jaji sun ƙala ya ce Sami a farin alaihi salam ya ce naji Abu Ja'far kai dan Allah a hana shigowa da kuma a hana yana raba min hankali wallahi yace ya ji Abu Ja'far Allah ya ƙara masa yadda yana cewa ya kule yana cewa kullu man dana Allah ibadatin yujhidu fiha nafsahu wala imama lahu min Allah fa sa'ayuhu ghayru maqbulin wa huwa dallun mutahayyir wallahu shani'un li amalihi Abu Ja'far alaihi salam yana daga cikin imaman Shi'a jikan annabi ne sallallahu alaihi sallama. kuma mun yarda da shi jikan annabi amma abubuwa da yawa raba masa ake yi wanda Shi'a suke raba musu yace shi Abu Ja'far yace duk wanda ya bauta wa Allah da wata ibada bi ibadatin da wata ibada ma'ana kowane irin ibada in yayi ya bauta wa Allah wanda ya yujhidu fiha nafsahu wanda ya wahalar da kansa a cikin wannan ibada wala imama lahu min Allah kuma ba bayi da imani wanda yake daga Allah babu halifa wanda yake daga Allah shine jagoransa shine ma'anan imani hmm. to Abu Jafar yace wai inji suka ce fa sa'ayhu gairu makabuli yace aikin sa ba karɓaɓɓe bane ko me ya bauta wa Allah da shi in dai bayi da imani daga Allah to ibadansa ba karɓaɓɓe ba ne wa huwa ta mutahayyiru shi bacecce ne imocecce wallahu shani wuli amali Allah kuma yana tsanan wannan aikinsa Allah baya ƙaunan wannan aiki nasa tunda ba da imani daga Allah kamar misali suna wurin su kamar misali kamar irin mu kenan da mu imaman mu farko halifa sai na Abubakar sai Umar sai na Usman nan duk ba da imamai ne daga Allah ba sai ya ce wa misluhu wa kamar ya ce wai misalin wannan mutumin kamar kinkiya ne gannat arra'iha wa qadi'iha fahajamat dahiyatan wa ja'iyatan yawmaha falamma jannaha al basurat bi kaɗi'in ma'a gairi ra'iha hannan Ilaya wai Abu Jafar ya ce wannan mutumin bacacce ne kamar kinkiya ce wanda ana cikin kiwo a garke sai ta bata ta bata a daji ta ta gudu ta ta gudu ta yi nisa daga garken da take ciki mai kiwon ne me ce rasa sai kawai ta hangi wani garke na sai ta yi zaton wannan garken mai kiwonta ne a gurin ta yi zaton garken ke ciki ne yawa sai ta tafi gurin gare mata sai ta kai sai ta ga wani garke tare da mai kiwo amma ba mai kiwonta ba ne sai ta yi shauki ta tafi wannan gurin waktarrat biya ta rudu ta yi zaton garken da take ne fa batat ma'a fi rabbiha sai ta je ta shiga wannan garken ta je kwana a cikin wannan garken tare da wannan garken alhali ba garken da take ba falamma an saƙa ra'i ɗabi'a yayin da safiya yayi shi mai kiwon nan ya kore garkensa da ya kai su kiwo an karatu. to a nan fa ya ta yi musu ra'iya ya ta yi musu mai kyau ya ta ga a ah, ai a yanda ta kwana ta kwana ne a cikin wasu garke ba garkenta ba ba kuma mai kiwon ta nan mai ainihin mai ubangidanta ba ba nan yake ba ba shine mai kiwon wannan dabbobi ba wa kadiya a hajja majmuta ta, sai ta sake fita da ta fahimci wannan dabbobin ba cikin garken da take bane ta ɗalibu iya tana neman ainihin ubangidanta mai kiwon ta da garken da take ciki wa qadi'aha da garken da take ci fa basurat bi ganami sai ta sake ganin wasu dabbobi wasu awakai wasu tumaki kenan ma a ra'iha tare da mai kiwonta wata garke da ba hannun ya sai ta sake yin shauki ta je wajen duku ta yi katan ubangan da ne da garken da take ciki wakar biya ta ruɗi da ita a sa'a biyar ra'i tana zuwa da ta shiga cikin wannan garken sai wannan mai kiwon ya mata tsawa ya ce ilhaƙi bi mene bira'iki wa iki sai mata tsawa ya ce ke fi garken da kike bi ina ki nemi mai kiwon ki ba a cikin garke na kike ba ya kore ka. ana jin wannan misali ko sosai na ba jama'a yawa fa innaki ta'ihatu mutahayyaratun an ra'iki fadiki sai wannan mai gaɗin ya ce ke wannan dabba ke kina cikin inuwa kin yi nesa kin bar mai kiwon ki kin garken da kike kin zo ki shiga nan ki shiga nan ta fitar ki shiga min cikin garke ya kore ta fa hajamat zairata tahayyirata nadata la ra'ila yurshida ila mar'a shikenan sai ta fantsama tana mai tsoro ta tsora ta gato. ita ba ta rasa inda za ta sa kanta ta je ta kwana a wani waje a wani garke ba garken ta ba ta zo ta hange su garke ba garken ta ba sai kowai ta fita tana gudu tana tana matsoraciya tana ganin halaka da iya kama ta tana cikin kiwa ba ne gare ta da zai shiryar da ita ilamar a zuwa gojen kiwon ta. auye rubuwa ko ba wani mai kiwo gare ta da zai maida ita zuwa daga gida fa bayna hiya kazalika tana cikin haka is ittanama zu'im dai ataha fatala kawai sai kura ya ribaci wannan batan da ke to ba ne kiwo da ita tana ta yawo a daji ta imauce ta yi nan kawai ki kura sai ya ganta sai ya ribace ta kawai ya kama ta sai ya cinye ta to wai Abu Ja'far ya ce misalin wanda yake bautan Allah bai da halifa bai da imani daga Allah hadisin ba ta kare ba bari ka ji gaba shine babban magana to yawwa sai kawai wannan kura ya cinye ta kaga ta halaka kenan ko to haka duk wanda yake bauta wa Allah bai da imani haka yake eh, mu ko yake wannan bautan san mun karanta dariya a farko ko irin ibada ya bauta Allah shi Allah bai karba ba aikinsa gairu makabulin ba karɓaɓɓen aiki ba ne in ji Abuja ba. A wurin shi a ɗan suna sallansa da azumin da yake kawai ne kawai kawai ne a'a ina dai ba mu da imani. ba mu da imani daga Allah imaman imaman mu ba daga Allah suke ba a gurin su a ai imaman a jere suke a gurin su yawa a jere suke guda goma sha biyu hmm. a musamman isne a shari'a ma yawa isne a shari'a guda goma sha biyu ga ma imamiya imaman suna da yawa yawa amma wani wannan imamai da duk da da ba daga cikin ba ba daga Allah suke ba ba ji karshen hadisi anan da mun ji dai tinkiya ne kamar tinkiya ne ta rude kuma kura ta cinye ta kaga ta zama tinkiya ke yawa sai ce wa kazali wallahi ya muhammad sai shi abu ja'far abu ja'far sadi sai abu ja'far kai sai ya ce shine muhammadin bakir kenan sai ya ce ke in ba na yi kure ba tun da ina filin mukabala ne in ba na yi kure ba muhammadin bakir na kamar shine ya yi fi ja'far sadiq Oho. Eh, in ba na kure ba. Sai ya ce, eh, sai ya ce, wa kazalika wallahi ya Muhammad. Sai shi Abu Ja'far ya ce wallahi ya kai Muhammad bin Muslim. Dama mun haɗa Muhammad bin Muslim shine ya roci hadisi ko daga shi a daga daga Abu Ja'far din. To sai shi Abu Ja'far ya ce wa kazalika wallahi ya Muhammad. Abu Ja'far ya rantsuwa ya ce wallahi ya kai Muhammad dan Muslim. haka dai yake man azba min hazil ummati duk wanda ya waye gari a wannan al'umma wannan al'umma ta annabi Muhammadu, la imama lahu minallahi wanda bai da imani daga Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla imani daga Allah subhanahu wa ta'ala ne girma da baya zahirar imani a fili daga Allah ne uwa ce daga Allah wanda nassi ya zo daga Allah kuma imaman sun ce tun daga Allah ne zahiran a fili adilan adalin imani duk wanda ba da imani daga Allah a fili adali ya to asbaha dalan ta'iha ya wayi gari macecce ne imaucecce wa in mata ala hadhihi al in ya akan wannan hali na cewa bayu da imami din nan daga Allah to mata ni ta kufuri wani faƙi ya mutu mutuwan kafirci da munafunci ba mm. ya mutu mutuwan kafirci da munafunci in ji Abu wannan hadisi ne daga daga Abuja jafar kuma a mene a biharin anwari ya mutu mutuwa na kafirci da kuma mene da munafunci to wannan ne mafi girman magana din cewa duk wanda ya mutu bayan imani din ya mutu mutuwa na kafirci da munafinci idan ka je ka duba wannan hadisin. idan mutum ya duba mir'atul ukuli, sharhin ita bihar anwari ɗin, sai shi wato allama a allama majalisi sai ya ce shi ya yi littafin kuma shi ya sharhinta sai ya ce a sharhi a sharhin hadisin sai ya ce al hadisi sani ya ce hadisi na biyu a wannan babin fiman danar lahadi ya ce sahihu ya ce hadisi ne ingantacce da ya taro ne ya ce mana wannan hadisi bata inganta ba ya ce wa qad marra fi babi ma'arifati imani sanadan wa matanan ya ce hadisin ya wuce a babin sanin imani sanadinsa da mataninsa hadisi ne ya ce mene ingantacce sai ya ce duk da na shiga sharhi ban ƙarasa hadisin ba to amma dai sai ya ce a sharhin wa inna ma qala zalim ce iyaka dai shi Abu Ja'far ya gaya Muhammadu bin Muslim cewa duk wanda ya mutu din nan wallahi a wannan al'umma bai da imani daga Allah zai yi adali ya wayi gari bacecce imaucecce kuma in ya mutu a wannan halin ya mutu mutuwa na munafunci na kafirci mutuwa na munafunci na kafirci ina maimaitawa ake faɗa a ruwaya sai ce wa inna ma qala zalika yace ya faɗa haka ne li'alla yanta ilbi sai domin shi Muhammad bin Muslim kada ya wuce kan ne magana shine shi ne sahibin wannan lokaci sai yace ai akwai wani malami al-astar abadi rahimahullahu al abadi inji allama madarisi ya daɗa kafa hujja da shi ya ce ai al'asar arabi rahimahullahu ya faɗa ya ce zahiran ɗin nan da ya faɗa ya ce abin da yake ni da zahiran ɗin nan kamar yadda muka faɗa imami zahiri ya ce zahiran adilan ɗin nan fi mamada ya ce ƙalil muhaddisi al'asar abadi rahimahullahu ya ce zahiran bisai al-mujama ya ce zahiri ɗin nan ba da zal wanda ya zo da zal mai ɗigo ya ce ai albayirin imamatu wanda albiru imamatu wanda imamancinsa a fili ta zo daga Allah sarihun a fili jami'in ƙarara minan layuwar rasulihi daga Allah da manzansa imani wanda ya zo ƙarara daga Allah da manzo shi imani ne mu kuma sunna mun tafi dama akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce in ya riga halifa bayansa a nasi zahiri ƙarara ba sai dai yayi yi isharori ya isharori kamar yadda misali ake cewa hadisi ne kuma ingantacce ya hana tsayuwa ai eh a ya yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda tsaya a wajen tsayuwan kowa a cikin masallaci amma ban da wajen tsayuwan sayyidina abubakar da kuma cewa da ya zo da ya rasu matansa suka ce an cika a masallaci aka zo aka ce bai fito bai ce murru a babakari falisalli bin nasi ku je ku ce abubakar ya yi sallah wa mutane har matansa suka ce shayi annabi sallallahu alaihi ya hana wurin sallah ya hana sayuwa inda sai na baka yake sayuwa annabi ya haramta wurin ya hana a sosai a masallaci ya yadda ko ina ka tsaya a masallaci amma ban da wajen sayuwan sayyidina abubakar Allahu akbar ne sai dai da shiga sallah sai na bakar bayina wannan hikiman haka na me hikiman haka sabila da darajar sai na abubakar matsayinsa a gurin Allah da gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wasu malamai suna ce la'allama hakan ishara ne annabi yake yi da cewa bayan ba shi sai sai na abubakar la'alla eh wasu sun fassara da haka kuma na biyu shine kaga da ya zo lokacin da jinya ya rasuwa sai ya ce ku je ku ce abubakar ya yi sallah wa mutane har ma kansa suka ce sai da aisha suka ce ya rasulullahi abubakar bari iya sallah wa mutane ba zai ta kuka bari iya tsayuwa a matsayinka ba a gurin tsayuwan bai sallah annabi ya ce ku dinnan an tunna ihwatu yusufa ku dinnan yan uwan yusufa ne akan ku ne kuke ruwa babakari bali salli bin nasi na ce ku je ku umarci sai na bakar yayi sallah mutane yana ga matansa su ga masabai sai na bakar yayi sallah kuma sai na baka shi dinka sallah na kwana uku nan da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan lafiya sallallahu alaihi wa sallam duk wannan ishara ne annabi bai ce wani ya sallah ba in ba sai na abubakar ba Da hmm, hmm. wannan da su sun ce wannan hadisi gashi nan al-asr al-abadi ya ji imamu allama majalisi a shirin da ya mu bi'atul uli bayan ya ce hadisin ingantacce ne sai yake fito mana da ma'anan hadisi ya ce tun da hadisin ya ce imani zahiri adali sai ya ce ai al'adar abadi ya ce da zahirin nan bi zahir al-mu'jama da zahi mai dugo za'un sai ya ce a shari sai ya ce shi ne ake nufin imani wanda yake a sarari da nassi daga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga mu kuwa sai na baka ba mu ce akwai nassi daga Allah kuma ce daga Allah ayar Qur'ani kenan ko hadisi ko hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sunna gaba ɗaya an tafi annabi bai ayyana wani ya zama halifa bayansa ba a fili dai bai bayyana ayyana wani ba kuma da annabi ya ayyana da annabi ya ayyana sayyidina ali karramallahu wajahu ya samu muke cewa shi a mun fi su ganin girman da ali kuma mun fi su sansa wallahi mu dai a zuciyarmu wallahi mun fi su sansa wallahi sayyidina ali karramallahu wajahu ba dai annabi bare ce ga wani halifa sidina abubakar a sidina aliyu ya bar wani addini magana yana nan duk jarumtansa wallahi ya dai bayan bayan wallahi ba shakka mu mun yi imani sidina aliyu ba dai bari a taɓa magana manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam in an kaddara in an kaddara wai ana gani wai hankali ne wai dauka ba su sidina abubakar da sidina umar da sidina usman wai in ana ganin sun yi sarrai wai ba mu kaddari wallahi sidina aliyu ba zai saba maganin manzo ba in duniya duniya za ta taru a ɓarayi ɗaya sidina aliyu a ɓarayi ɗaya wallahi in dai ƙarar da duniya ba zai saba maganin manzon Allah ba hatta sidina abubakar da sidina umaru da sina usman wannan rantsuwa babu shakka babu kuma kafara a cikinta sabila da haka sai sai ce imami a fili zai sai ya ce wa inna ma qala zalika la la taqil bisayf ya faɗa ka ne inji abin nan a a inji Muhammad menene Allah ma Jalisi cewa yana ga Muhammad bin Muslim kare kira ta daga mai magana yace mata ta nan ni tata kufirin din ma ta ni tata kufirin yace ai ya mutu mutuwan kafircin nan ai alama mata alayhi kuffar min ad-dalal wal jali kar wani ya ya ce wai kafirci ne na kalma a gashi nan shi Allama majalis ya fassara hadisi a shari ya ce duk wanda bai mutu mutuwan kafirci bai da imani daga Allah nan mutuwa ne irin na abin da kafirai suka mutu akai kai na fata da kuma jahilci kafiri ko ya mutu akan fata ai kafiri dama dai da wama ne auta a gurin su duk wanda ya mutu bai da imani daga Allah mu suna gurin su duk kallon kawai da suke mana kenan eh. a wannan ruwaya to ba ma mu sunna ba ma tun sabon aka ɗauko tun sabon mun karanta cewa duk wani ya kira ma kansa imani ko ya kira mu ya ce wani imani ne alhali ba imani ba to sai a gaban hadisin da yake cewa mata ne ta kufurin wani faƙi ya mutu mutuwa na kafirci da munafunci sai shi Abu Jafar ya kake ce hadisin alam ya Muhammadu ka sani ya kai Muhammadu bin Muslim inna ayyimatal jawri haƙiƙa imaman zalunci mun karanta babu kasibin hilafaci wanda wata halifanci to ga su nan su ne anan haƙiƙa ai imaman zalunci halifofin zalunci wanda suka ɓata halifanci wa atba'ahu da magoyayansu kamar mu kenan in ji aka ce in ji abu abu ja'far ne ya faɗi wannan yace la ma'azunu na addinin lahi yace wallahi sun fita daga addinin Allah kaji ba dan da yazo da lamul qasim la ma'azuruna wallahi sun zane daga addinin Allah kaddalu sun fata wa adallu sun fatar fa amaluhu ayyukansu allati ha, wanda suke aikatawa duk aikin da sai wakar suka yi da ayyukan da muke aikatawa yace karamadi istaddat bihi rihu fi yace kaman toka eh zaki muna tare aiko ko an san toka da hausan mu ne da kuko. toka toka yawa eh. yawa karamadin istadabbi rihu kamar toka ne wanda iska ta taso fi yaumin asifin a rana mai tsananin kadawan iska la ya kadiru da ba ka sabu ala shay'in ba su da ikon tara abin da suka aikata din zalika wa dalalul bin wannan shine bata wanda yake a sarai to ka ji fa magana wai aikin da duk nan imamai suka yi irin fituwa da sai na bakare irin fituwa da sai na umuri da sai na usman da duk da fuskar bayan su da duk nudin da duk nudin addinin Allah sanda Abu Jafar ya rantsuwa aka ce wai ya kira sanda ya rantsuwa bayan a baya ce kafirci ne mutuwan kafirci mutuwan munafunci suka yi wanda bai da imani kuma su imamai na zalunci sun fita daga addinin Allah wallahi aikin su kamar toka ne a tara ta iska ya taso ya watsar da ita gaba ɗaya haka aikin haka aikin halifofi yake da mu da muka bi bayan su wannan hadisi idan mutum ya je duba yarin alwari babu mandan Allah da wanda ya je duba wato na imam kulaini a wannan babi hadisi na biyu zai ga wannan hadisi kuma ya je duba sharhi a mai alƙi kuli dai ga abin da Allah majalisi ya faɗa na abin da muka faɗa wanda babu ƙage babu ƙari a cikinta wannan hadisi kenan da muka kan ah, da muka kawo ta a zuwa mi kwamu wannan gawa abba lokacin mi kwamu wannan littafin bayan ina da lokaci ko a na ƙasan a daga eh, wannan mai kira. Akwai minti goma sha biyar shi mu bude layi. Ta, ta, da su bila daka wannan magana da muke tabbatarwa wannan hadisi bayan da na kawo ta to akwai kuma hadisan da suke ƙara tabbatar da haka domin dama su a gurin shi'a kamar yadda muka faɗa duk wanda bai da wannan da ɗaya daga cikin wannan hali ko kuma, kamar da wanda ya karatun karatunmu da ya wuce ko ya ƙara ko ya rage to dama aka ce ko fa'ili ne ko dan Fatima ne ko dan Sayyidina Ali ne a wani ruwayar ma aka ce ko Muhammadi ko dan Annabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam to Allah bai kona shi a wuta kuma zai iya mutuwa a mummunan hali idan ka je ka duba kuma hadisin nan da idan ka duba usulul a alkafi usulul kafi kenan juz'i na ɗaya idan ka duba shafi na ɗari uku da saba'in da biyu kitabul hujjat eh, idan ka duba wannan a littafin hujja ɗin nan to da aka ga wannan hadisi da aka karɓo an abi abdullahi alayhi salam daga abu abdullahi allah ƙara masa da ƙara ya ce manidda al'imamata kamar yadda ranar makaranta wannan hadisi duk wanda ya kirayi kansa imamanci ya ce shi imami walai sani ala kuma bayi daga ciki da kowa kafirin shi kafiri ne kana da kaga wannan magana kuma kan manyan sabon nan da muke faɗa وهي alal a الأئمة الاثني عشرة aka ce wai Abu Jafar ya ce wai ita imamanci ta riga ta taƙaita ne akan mutane goma sha biyu ya ce al'ayin mutu ba ba'da nabi na sallallahu alaihi wasallam isna ashara ce halifofi kuma a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su goma sha biyu ne yanzu jaba'un wanda suka zaɓaɓɓi mafhumun kuma riga an san su man na ƙasa minhum wahidan wanda ya cire ɗaya daga ciki auzada Filin wahidan ko ya ƙara ɗaya daga ciki to kare da dinin layi ya fita daga addinin Allah walam yakun min walayatina ala shay'in baya cikin wali baya cikin mu baya abu akan komai duk wanda ya ƙara ɗaya ko ya rage to kaga mu koyar amma mun tafi ne akan cewa ku dai wa'annan wanda ake ce imamai din lallai jikoki ne na shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma imamai a cikinsu wanda suke halifofi na sallallahu alaihi wasallama shine wanda a cikinsu har yayi jagoranci musulunci gaba ɗaya aka yadda duniyar musulunci shi shugaba ne wannan shine imami Wasu da ka ga mu da yawa daga cikinsu jikokin annabi ne muna kaddara su muna neman su. amma ba wai imamai ne wanda ake ce duk wanda bai da su ba ya fita da musulunci ga dai ruwaya mun fata mun fata a fili wannan ma a mun karanta sannan idan ka duba a babu ابن al'ummi, ibinu babu بابويه al'ummi ya faɗa, me sahibu tafsir yana da tafsiri tafsirin ummi yace wa itiqadina fi man jahada imamata amirul mu'minin wal a tu tuqaduna na fiman jada imamat amirul mu'minina wal a'immata min ba'di alaihi salam yace abin abinda muka kulle a ran cikin wanda ya musi imamancin sayyidina ali karamallahu wajahu da a'immai da suka bayansa domin mu musu sayyidina ali ba halifan annabi ba mu daga cikin Ba babu ma wani wanda yake a sunna ma musulunci gaba ɗaya ma an yi halifan annabi sallallahu alaihi wasallam shine ali ba hudu wa ma inda magana take wal a'immatu min ba'di wanda ya musin a'immai bayansa to annahu bi manzilati min jadan huwa al-annabi to shi fa kaman wanda ya musu annabtan annabawa ne duk wanda ya musanta wa'annan a'immai na bayan sayyidina ali yace bai ga su ne halifofi ba kaman mu kenan to fa kaman ka musanta annabawan Allah ne inji Imam al-Qurni sahibi tafsir na shi yana da tafsiri eh annahu bi manzilati man jada bi buwatal anbiya'i yace wa itiqadina yace itiqadin mu kuma abinda muka kulle a ran fi ma a qarabi anil mu'minina wani kuma ya yadda to kaga da a shigo da mu ciki da ta ce so da yi da mu wanda kuma ya tabbatar da halifancin amirul mu'minina shine sayyidina ali karramallahu wajhahu wa ankara wayidan min ba'di yayi musu ko kuma daga cikin bayansa a bayan sai ali kuma ya ce shi bai da da suwana ba min al-a'immati daga cikin a'immai annahu bi manzilati man amana bi jami'il anbiya'i summa ankara nubuwata muhammadin sallallahu alaihi wasallam matsayin wanda ya haka kamar wanda ya dukkan annabawa ne amma ya ce bai da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam kaga shine mafi munin kafirci ma mafi munin kafirci kenan mutum ya ce bayan shi karewa Allah ya ce ya da annabawa bai da kuma duk annaba ya da su amma bai da annabi Muhammad ba bayan ka babu kafirci da kafin nasa to suka ce duk wanda ya da sai na Aliyu kamar mu kenan mun yi ta na Aliyu halifan annabi ne amma Aliyu ko bai da bayan sai na Hassan to wa'innan jikokin annabi ne neman albarkar su amma ba ya limofi wai ta ce kaman duk wanda yake haka abin da suka kudure kamar wanda ya musin annabtan annabu Muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallam da haka duk ibadarsa shi ne take da fassara wancan hadisi duk ibadarsa ba ta kwaɗe ba wa qala nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sirala ta gare shi ya ce al ayyubatu min ba'di 12 annabi sallallahu alaihi ya ce alifofi bayana su goma sha biyu lallai ba wannan hadisi ko da ke wani ita ne wannan siya muna musunta amma akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce halifofi goma sha biyu ne bayana dukan su min quraishi daga quraishawa ne suna tsoro wannan hadisi amma shi a wani sai idan suka samu wanda bai san ina ta dosa ba sai ai akwai hadisin imaman da muke neman musu sai su buhari. idan mutum bai san ina ka ba ya ce ya karyata ce a karya ne sai su ɗauko su gwada masa a ba haka abin yake ba annabi ya ce imamai baya na goma sha biyu ne a ruwayan ya ce kullum min quraishi dukan su da qurayshawa ne amma bai ayyana ba kamar da ɗazu na gaya maka amma su nasu wannan ruwayan da ya ce annabi ya ce ba imamai baya na goma sha biyu ne sai ce awwalu amirul mu'minina farkon su shine amirul mu'minina shine Ali ibn Abi Talib shine Ali ibn Abi Talib har kuma mu da na ga maka suna mugun annabi ayyana wa halifa bayan sa wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ayyana halifa bayan sa mu sunna da ya tabbata mana ko da karshen musulmai musulunci ne karshen musulunta ne kai ko a cikin tage ne wanda bai marasa annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam wallahi sabai da su dora shi inda Allah ya yabe su da cewa ba su jayayya da maganar da Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga ya tsaya mana cewa iya iyakan maganar mu'minai inda ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasuli idza du'u ila Allah wa rasuli an yaqulu samina wa da'a wala kana muslim إنما كان قول المؤمنين إنما كان قول du'u إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم an yi kulusi mina wa ɗana wala ta mulki haka Allah ya iyakan maganar muminai muminai kun ana maganar muminai sabbai ake magana iza du ila Allah wa rasuli kira zuwa ga Allah da sa ganye musu hukunci suka ce mun ji mun bi Allah Allah abinda da sabbai suke faɗa dai manzo Allah ya musu magana mun ji mun bi haka kawai suke faɗa ba jayayya Zabiya ya ta yi suka ce farko shine suna aliyu wa akhiruhum na ƙarshen su alqa'im shine imamu almuntazir shine madi shine alqa'im tun da'at annabi yace busu biyayya na ne wa sai ki saba mun saba mun ne amma an kara wayi da minu duk wanda ya musu ɗaya daga cikin wayannan halifofi faqad an kara ni hakika yayi musu na mutum ya je ya duba wato ibnu babawi al-i'tiqadat ya je duba i'tiqadat ibnu babawi shani na ɗari da goma sha ɗaya zuwa shafi na ɗari da goma sha biyu da je ya duba kuma biharin alwari jizgi na ashirin da bakwai zuwa shafi kuma na ashirin da shida zai je zai ga wani hadisi to ki ma yake mutum ya lura abin da ke cikin wannan hadisi karara karara a kafirta duk wanda bai yadda da sabbai ba ne, a yadda da imamai ne. mutum daga na ali tun daga zamanin sahabbai har zuwa bayan hadisi ya bayyana aimai an ce musu a jauri aimmatu jauri imamai ne na zalunci da su da mugoya ba sun fita daga addinin Allah har rantsuwa ta ruwaya kuma ga nan an ce annabi ya faɗi imamai goma sha biyu farkon su sidina ali ne ta ƙarshen su kuma ƙarin kuma duk wanda ya bi su annabi ya bi wanda ya saba musu ma ya saba mu wannan zaki da nan nake so in takaita ina tsamman time ina ya cika eh time ya cika to alhamdulillah ina so alhamdulillah jama'a masu Binga karatu da a kiyaye ta da kamata insha Allah ya yi alkawari wai yana son karatu na awa ɗaya kun san tun da ya je birki yanzu ya hmm. da farkon karatunsa kenan a hmm. sa amma na uku kenan ya ce yana sai karatu na awa ɗaya ya bude layi minti talatin alhamdulillah awa ɗayan ya cika wanda hmm. shafandi ne ya karatu insha Allah za mu bude layi amma in ka shigo abin da shehi ya tattauna ita ce kawai abin da za ka yi masa tambaya a kai abin da bai tattauna a nan ba ba za mu baka dama ka yi tambayansa ba insha Allah saboda irin wayan na baba mun ga yana sauke mallumma akan karatuttukansu kaga malami ya zai karatu shi ka ji ka ko mai karatun da malami ya taba yi a wata uku ko wata biyu ko wata ko sati ɗaya baya kan kamin malami zai karatu nan yayi nazarin abin da zai zo ya faɗa kamar ka koma da mu bayan yasa insha Allah duk wanda ka kira kawai iya tambayar da za ka ba da ka bude live eh to ina da sako guda daya to muna ji sakon da nake da shi shine in Allah ya kai mu wani sati da da lafiya ina so in dauko maganan malam Umar na magana cewa Shehu Tijani dan suna yawan faɗan wannan maganar yayi tawassuli da imamai ka ya faɗa anan Idan eh, ɗauko littafin insha Allah a karanta mu ji shi sun yadda da abin da Shehu Tijani duka ya faɗa a baituka in Allah ya yadda. Hmm. Abu buɗe layi wato wannan magana da ya yi akan Shehu Tijani ya yi tawassuli da imamai goma sha hmm. biyu ok shi na abin da kuma za ka in Allah ya da next week zaman da za ka yi eh, insha Allah alhamdulillah na san dai mun daji a karatuttukan shehi kamar kan da muka faɗa insha Allah mun bude layi kai da zaka yi masa tambaya zaka iya bugowa duk wanda zai ba shai tambaya amma akan abin da shai ya tattauna kaɗai in zaka kawo mana abin da shai bai tattauna ba gaskiya baka da daman ka yi wa shai tambaya akan wannan layi To, uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola daga TikTok. Kola daga TikTok, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To, kola ya sunan karge na ke kira? Sunana To, masha Allah, Malam Muhammad daga Adamawa, kana tare da Maulana Sheikh Burhanuddin a kan layi. To, shai yana jin ka ne. Oh, okay, to shi kenan mun gode, mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka. Mun gode, mun gode shi sai, mun gode. Malam yana jin ka yana amsawa, malam yana jin ka yana amsawa. Okay, sai bari aji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Mun lost uh, contact. Eh? Caller, you can call us back. Okay. Ya ah, Kuda kun caller da ke nan minti ɗaya, second ɗaya. tal? Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Na ya sunan karga na ke kira kola? To Malam Nuruddin daga Sudan kana tare da Sheikh Burhan na ka wannan layi. Kola ya kursi ya kalla. Ya kursi ya kalla. To Malam yana jin ka yana amsawa. An ku fatan alkhairi kai da Malam Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Allah ya saka da kai. Kola ya sunan ka daga ina ke kira? Ya sunan ka daga ina ke kira? Eh kana daga Amar da kan. Ya sunan ka daga ina ke kira? Assalamu alaikum. kola kana da matsalar network ko dai mu ajiye ne eh sunana Yasir Ammaru daga Kano to malam Yasir Ammaru kana tare da Shak Burhanuddin kan wannan layi To, ina ga networking kana da matsala. Sunana Yasir Ammaru daga Kano. To, Malam Yasir, kana tare da Shak Burhan Dina ka wannan layi. ina gaida malam Burhanu. Yana jinka kuma yana amsa. To, masha Allah, tambayoyi nake so ga malam din Yana jin ka. Takarda ya dan dauka ya rubuta tun yana ganin za su kai kaman guda, za su kai kaman guda hudu ko biyar. To, bismillah. Na'am. Wai zai maka tambayoyi amma za su kai hudu ko biyar da a yi kokari a rubuta. to za su kai eh, guda biyar? Hudu ko biyar. To ya takaita sabila da masu haurowa ko ba haka ba ya yi su a jere don mu ma mu amsa masa a jere Allah ya samu sai. Masu kyau kenan to. Na. To tambaya ta ɗaya. To. Na. Yawwa menene bambanci tsakanin la'ana da kuma zagi? ya bambanta mana kuma shin akwai la'ana a cikin addinin musulunci ko babu to na ɗaya kenan za ki ko da biro ka dinga rubutawa yanda na dan abun yanda ya abun nan sai da cewa la'ana da mene wai mai bambancin la'ana da kuma zagi to inda na wai inda an bashi wannan ma'anar shi kuma to la'ana akwai shi a cikin Qur'ani ko babu to tambaya na farko kenan na ta to tambayan ka da biyu muje yawwa a cikin imamai guda goma sha biyu tun da kan imamu ali zuwa imamu mahadi malam burhani din zai iya kama magana ta mutum ɗaya daga cikin imaman nan guda goma sha biyu wadda zagi a cikin aƙida ta shi'a wanda suka suka wanda ban gane ba eh, littattafin shi'a malam zai iya kawo maka cikin limamai goma sha biyu zai kawo maka inda suka yi zagi kake nufi ko ya kake nufi ya hakuri me kake nufi malam ya je eh, yawa yawa da nake nufi shi zaki anan eh. a cikin imamai na'am na'am a cikin imamai guda goma sha biyu na shi'a eh. kan imamu ali har zuwa imamu mahadi na'am zai iya nakalto magana ɗaya daga cikin magana ɗaya daga cikin su Oh, networking shi tambayan shi Wajen iya ta masa magana ɗaya daga cikin su eh kamar wanda yayi zagi kama da bari ya zo ya karkare maganansa. Tambayan na da kyau amma network na damu na damunsa. Aha, kola ka dawo ko? Eh, ya ji ta biyu? Ah, bai ji ta biyun ba. Yau, abu ne. Oh, oh, oh. Kola. Kan da Ali. Ita bayan da kyau. networking kana damun ka ba mu aji to yanzu kuna ji na yanzu ana jin ka hmm. ne a cikin imamai na shi a guda goma shi biyu eh kan na farko imamu ali har zuwa na karfi imamu mahdi mal burhani na kalto mana magana guda daya daga cikin guda goma sha biyu nan wanda a zagi ne a cikin maganin su suka koyawa mama biyansu kenan kamar shi'a ko kuma ya ɗauko magana littafi ne kowanne irin littafin da an ce shi shi'a ne? Masha Allah. Mun ji na biyu. Yawa. Eh, eh, Za ki ɗan mai mai samu wai? Ya ɗala ya ɗasa. Goma sha biyu tun kan Imam Ali. Na. Har ah, kan Imam Mahadi. Wai ka sake. Wai ka duna musu inda. Suka na magana ko kuma suka koya wa jama'a zagi ko kuma kan da ake zagi. a cikin littattafansu. Kawai kuma ya je biyu, a na uku. Eh to muje muje na ƙarshe ba Allah. To eh, za su amin afuwa ya kai biyar mana tambayoyin. Da sun kai. Ya hakuri. Amma tun da lokaci ba. Ya hakuri, in masa na ya hakuri. Ya baka amsa saboda jama'a na da yawa, ya hakuri. Ya hakuri. Eh mene ne ce? tambaya mai kyau kamar kana kake yi kuma samu lokaci ya baka amsan yana da kyau da ayi da yawa ba ba da amsan duka ba ka gane eh. To shi kenan tambaya ta uku. Na'am. Akwai zagi a cikin littafin ahalin sunna ko kuma babu. Very good question. In babu, in ya bada amsar babu, to maganganun da ake kawo daga cikin sayin bukari ko musulun menene matsayinsu a gurinsa? Very good question. Very good question. To, uh, wai babu wai in babu to a maganganun da ake kawowa a cikin littattafan imamu buhari da ya kama da zagi me hukuncinsa na very good to uh, kola malam yasir uh, yanzu bari ya ba mu amsa ko salamu alaikum yawa ba shi amsa eh to ina ga ya kare ya sauka ma to bismillah ba mu amsa to alhamdulillah to na farko wai wane ma sunansa daga Kano Malam Ammar bin Yasir ko Ammar ya Yasir Ammar ne kuwa to tambayar sa bambanci tsakanin la'ana da zagi wai ko shi ta ne tambaya na farko eh. bambanci tsakanin la'ana da zagi ita zagi tana ɗaukar duk wani mummunan magana sunansa zagi duk wani mummunan magana sunansa zagi a bisa yin da aka yi yawa duk mummun magana da niyyar mai furtawa zagi ne yasa akwai zagi na sarahatan akwai zagi na kinaya zagi na sarahatan ko dan iya ce misali yanzu kira sunan da sarki zagi in faɗi wani abu akan babanka ko mahaifinka ko kanka ko kuma in zo wuri abin malam bahaushe yake ce habaici sai dinga faɗan wani magana na sifofinka muna mu ba wani mutum abin da zai gaya zai dinga gwada mana dan na kaza ba wani kazan da zai gwada mana habaici jefa magana ne shi ma zafi ne tabiya da haka kuma tare da cewa ma na fara amsa masa maganar tare da cewa zaki ta ce duk wanda zai yi magana yi magana akan inda muka faɗa to mu wani magana ma kan bambancin zahiri da ana ba amma dai mun amsa masa tafiya da haka ba ta ciki amma mun amsa masa duk wani mummunan magana da za ka je yi muwajan ta zuwa wani mutum mara daɗi to wannan zagi ne na biyu a cikin imaman shiyawa ya ce malam zai iya kawo mun magana ɗaya daga cikinsu na zagi zai faɗa wai ko? wai da iya kama masa maganin ɗaya daga cikin imamai eh na maganin zagi ko wanda suka koya musu wai zagi ko eh haka ne zaki maki haka ne haka ne yawa to ai dama mu ba mu ce imamai suna koya muku zagi amma ko ba akwai hadisi a nan da wancan karan da aka rawaito daga Abu Ja'far wanda aka ce ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu mutane da su zo bayana Mabu raibi wanda imamul kulaini ya kawo su ko kokonto idan sun zo ku gallaza magana cikin cikin su ku faɗi mana mara daɗi kansu yawan da zagi a cikin su haka yanzu daga imamai ne in ya je ya ɗauki wancan karatu na kuma yan yanzu takardar ta nisa ne da na kawo masa wajen da babu ina tsammanin in takardar ba ta yi nisa ba yawa a cikin usulul kafi ne yazo babu mujalis mujalasati almas al ma'asi babu mujalasati ahal ma'asi babu zama da masu sako sunan babu kenan shafi na ɗari a na talatin da uku ce annabi sallallahu alaihi ya ce idan kun ga ma'abuta kwanto da bid'a bayana ku yanta zafi cikin su ku faɗi kaurarin magana cikin shanunsu to an ce ku yawaita zagi kuma wannan hadisi ina kama an ce abu jafar ne ya kawaito daga gare shi shi ya rawaito wannan haka aka faɗa ba ina danganta masa zagi ba ne don ni na san bare faɗo mu mun san bare faɗo wannan magana ba amma su shi a su ne suke danganta musu wannan magana ne da ka faɗa shine ne ka maka wanda kuma wannan hadisi idan ka je ka nemi karatun wannan da suna a malamin nan na shi'a wanda yake hujja ne wanda suna sanarsa hujjatul islami dan nijar din nan zaki wane ne sunansa mai fito yi karatu a nan alfarma kwanne ma yawa ismail alfarma kwanne hujjatul islami suke ce masa ya yi karatu akan cewa akwai la'ana a mazaban shi'a kuma imamai ne suka koyar ya na ji shi ya kawo wannan hadisin bayan nima na ganta ya kawo wannan hadisin a karatun da yayi wai menene tabbatar tabbatar da la'ana a mazhaban shi'a ya kawo har ya ce sayyidina alma ya la'anci wane ne ya la'anci waye ya kawo yana dangantawa tare da cewa ni mu ba mai da wannan maganan ba sai da sayyidina ali karramallahu wajahu ya wuce irin wannan maganganu amma imamai mu ba mu danganta musu zagi ba amma ku kuna rawaitowa daga gure ka je alfarma kunni in kana son tartin dan tura mazakin ma'aiki dan je sauki audiyon san Allah da dan tura mazaki tunda kana da numbers zai saka maka audiyon da ka ji ya tabbatar da imamai su koyar da zagi haka yake faɗa imam alfarma kunni ga da ka bai tsari ma ni kan mun mujabu ja wannan tare da cewa mu a tafiyar mu domin san mu koyar da zagi ba ku ne dai kuka je kuka ɗauko zagin ku kuke manna musu da wannan amsa na fatan ta ta amsu sai na uku wai akwai wai akwai zagi a cikin littattafan sunna wai ko babu wai in kuma akwai in kuma akwai menene yace ne eh eh in akwai shi me eh, sunan shi nan eh, me hukuncin hukuncin wannan eh to babu dai zagi ko yadda zagi dai an hana a littattafan daga hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allahumma na san na san yanda yake so ya kama shi yasa ya min tambaya daga farko wai la'ana da daki yana so ya ce ai akwai la'ana rawaito an rawaito la'ana la'ana in mutum ya cancanci al'ance ana la'antarsa yawa in mutum ya la'anta ya cancanta da sababai amma shi ma ba a cika san haka ba tabiya da qur'ani ya ce qulu lin nasi husna ku gaya wa mutane mai kyau kuma annabi ya ce wato man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir kula khairan aw liyasmut ya faɗa alkhairi ko yanshi kuma ƙur'ani ya ce la yubillahu jahara bisu'i min alqawli illa man sulima sai dai wanda aka zalunce shi an yadda ya faɗi wasu magana wanda yake na faɗan an masa kaza an masa kaza wanda suke kama da mara daɗi abin da yake so ya ci ne ai akwai ana. ana lana in ya cancanta shi ma ba dole ba ba da yawa sada ta masu hana eh an gane da da ka babu zagi a littafan sunna babu da da annabi ya hana in kuma in kuma akwai in wani waje ya gani wanda ya tabbata karara ne wani yayi zagi to yayi kure Allah ya san cika da imani mu je zaki amsa tambayan wasu Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Na'am kola ya sunan karge na ke kira? Zakir Umar ne daga Libya ina gaida wato sarkin himma sahibul himma sarki ki sarkin jihadi kuma. Allah ya saka da alkhairi. Kuma ina gaida babban shehu na shehu Maulana Burhanuddin Ibn Maulana Mushak Aminu Malam Gwaje Bauchi Najeriya. Masha Allah ya tinka. Ina saka Allah. Ya, nagode Mun ji mun ji karatu alhamdulillah dan da dai kusan yanzu ne muka hauro yau wasu ungirrika ka kana mu gudu gudu da sauki sauki dan mu saurari karatu amma da mun samu rabon mu. Masha Allah, masha Allah, godiya muke, godiya muke, Allah saka. Shai yana jin shai yana jin Allah ya saka. Wane ne yake gaisuwa mai zaki? Malam Umar, Malam Umar Zakiru daga To Malam Umar mun gode, mun gode sai dai Malam Umar. To jama'a Allah ya biya. kenan. Ah shek lokacin da ya bani ya ya cika. Eh assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola daga TikTok. Barka ka dai kola ya sunanka daga ina ke kira. Malam Adnan kana tare da Shak Burhanuddin kan wannan layi. Yawa ina malam fatan alkhairi. Yana jinka kuma yana amsawa. Ah, dan tambaye wanda cewa ah, usulul kafi littafin kafi na shi'a a wurin yan shi'a ingantacce ne ko ba ingantacce ba ne.

wallahi ni dai ma daga ciki ban ji ba ina jiran ka gama ne ka maimaita mu ga da ah, ah. muryar sa yayi kasa dewa okay a kola ka farko kai tambayan cewa littafin kafi ya inganta a wurin yan shi'a ko babu okay all right All right. Ah, okay, na biyu kenan. To mu na ƙarshe. shin ba su yadda da hadisin da muka kawo na Imam Ali wanda ya ce za ta kuno sabbabina ba. All right. To. Ok, mun gode. To, bismillah shek. Na'am, zaki daga cikin tambayar sa ɗaya eh, na ji ta maimaita tamun ne. Wai littafin kafi ya inganta a guri shi a ko bai inganta ba ko? Shi ne eh. tambayar sa na farko. Eh. Eh, littafin kafi ingantaccen littafi ne a gurin shi a wannan babu jayya. Kamar Bukhari ne a gurin suna. inda ingantaccen littafi ne a gurin su. To, wai kuma na biyu duk abin da ke cikin eh, kafi 'yan shi'a sun yarda da cewa duka ya inganta ko dai a akwai wanda bai inganta a ciki ba? To, wannan damu ya ce ya rage musulun da littafi ba aka ce ingantacce ne kan a gurinsu ga matsayinsa wannan mu ba duka hadisan da ke ciki muka sani ba kuma ba duka muka ga duka muka bi maganan da suka faɗa muka abun nan ba saboda haka bari iya gaya mana cewa duka sun yarda da shi amma littafi ne ingantacce mu bari a gurin su kamar bukari a suna. sai na uku sai na uku to a wurin wai in dai duka a wurinka ya inganta to a cikin kuma eh, littafin sunna wai inda aka ce imam ali ya sha giya wannan kuma ya inganta ko bai inganta ba na cikin sunna na cikin sunna eh inda aka ce to ai ana maganar wannan kafin a haramta ne na san abin da dai ɗauko kenan kafin a haramta ai ba shi ne sabai da yawa sun sha kafin haramtawa ah, kaga ko kuma ka haramta Mali ya sha kamin haramta a ah, to ai lokacin ba haramun bane kaman ka sha ruwa ne ba an yi wannan tambayar ma maulan mu shaykhal kuma bauchi ba yake cewa wannan giyan ai kaman ruwa ne a gurinta a lokacin halal ne ai shanta oho okay eh? ai dama qur'ani cewa yi na anil kamar wal mai qul kulki ma ismun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ismu ma akbar min nafihima Ya suna tambayan ka game da shan giya Allah ya ce akwai amfani a cikin shan giya akwai laifi amma laifin ta yafi amfanin ta daga ba ta na Umar yana addu'a na ce ya Allah ka saukar mana da hukunci mu dai mu huta akan wannan lamari daga ba ka saukar da ita ta ce innamal khamru wal maisur wal zalamu rijisun min amalin shaidani fattalibu la'allakum tuflihun aka ce giya da caca da ƙyauren ka biya aikin shaidan ne ku ce da dan kuwa ku rabban da haka ta lokacin da suke so su kawo ba a haramta ba kamar ruwa ne Masha Allah. To. Eh, sai aka ba haramun bane wannan lokaci. Amma in ya isa ya kawo su kawo wajen da bayan an haramta a ce wani mutum a sunna ya ce sai na Ali ya sha giya babu gurin subhanallah masha Allah to a uh, shek zai mana taliki ya mana da insha Allah mun tashi to zaki mun samu ah, yadda ne eh, talikin da rini shine ina kira ma ɗan uwa tijjanawa da dukkan musulmi mu kula sosai da imanin mu mu ga darajar manzon Allah mu ga darajar sa, mu ga darajar mutanen gidansa girmama sahabbai girmama annabi ne rushe sahabbai rushe musulunci kuma wannan har kai shi a kiran su akan haka ji tsoron Allah su ga addinin nan da annabi ya tafi a hannun waye bai, wa suka yada shi wa suka yi shekaru ba su karanta tarihi wanda ba ta tatsuniya bane sun san haka sabbai su suka yada musulunci nan su gane sabon manzon Allah sun yi aiki wa musulunci kuma sahabbai ba ma'asumai bane muna kiran su su karɓi maganar mu da adalci su dubo inna abubuwa da muke faɗa dan Allah su karɓe ta zuciya ne su da girman sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa kuma da ya faru mara daɗi tsakanin sahabbai dama sahabbai ba ma'asumai bane da su iya abun da yake na sabawa Allah muna kiran su su yi adalci su ga aikin da suka yi hasanatu su kyawawan aikin su yarin jayi abin da suka yi in ma na kuran ne kuma Allah ya ce ya yafe a shiga tsakanin Allah da bawa ya kasu faɗa alkhairu shi ya fi yawa akan abin da suka yi da kurakurai kuma ba duka safan ne suka yi wani abu na kure muna kiran shi'a kan aka kar su kalle mu ba mun kai mu faɗa ba amma su duba girman Allah da manzala da aikin da suka yi musulunci safen nan domin zagin su komawa ne kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na uku kuma kira da nake kuma na uku tijjanawa su rike ɗariƙan nan da gaskiya su dinga karatu kada wani ya zo ya rufe su cewa wai shi shi'a da tijjaniya ɗaya ne ba ɗaya ba ba ɗaya ba hanyar hanyar buri daban da na da da da na menene da na kura hanyar buri daban da na kura bila da Allah ya sa mu cika imani zakin ma'aiki Allah ya kara mu albarkar rayuwa Allah ya kara mana albarkar rayuwa Allah ya sa mu cika imani abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abin da muka koyi Allah ya demu da musalli musallim barik ala sayyidina Muhammad fati da fati ala ali hakka kadiri wa qadari azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin To, ah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, jama'a masu mu a yanzu, za mu saukar minti biyar daidai za mu zo kuma da Malam Musa ya fasa da sunna, ya ci gaba da karatunsa da ya tsaya jiya. shi minti biyar daidai zan sauka ah, in yi sallar la'asar kenan ah, ina da lura nan gazan tsaya sallah shi yasa minti biyar daidai daidai za mu zo da malam musa yusuf asadu sunna insha allahu zai zo ci gaba da karatunsa akan yan shi'a ku shirya akan akidunku ta zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sa ci gaban karatun shek malam musa yusuf asadu sunna jiya za mu ci gaba da shi yanzu Allah ya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.